ya waye dukan duna yayewa a sakamakon cire tallafin man fetur da sabon shugaban kasa a kasar mu Najeriya ya yi shugaba Bola Ahmad Tinubu tun bayan kama rantsuwa da ya yi lamarin ya jefa al'umma da dama cikin damuwa inda tuni farashin kaya ya fara hauhawa to hakan yasa shirin gari ya waye mun garzaya lungu da sako inda muka ji ta bakin al'umma mabambanta game da wannan tallafin man fetur da aka cire ga yadda zan tawata mu da waɗannan al'umma ta kasance sunana alhaji umar aiji janye tallafin man fetur nan da aka yi ya shafi abubuwa da dama kusan in ce maka komai ba mu kaɗai 'yan kasuwa ba ya shafi dukkanin wani abu na tattalin arziki da abubuwan da ke gudana na rayuwa tsakani da allah haƙuri muke ba don ba saboda yanayin yadda za ka ga masu kwastomomi suke zuwa su baro inda suke to yanzu kudin motan ya nunku za yin suna biyan 200 ne za ka gana ɗauko su 400-450 to kuma wanda za zo su gyara hatta kudin da za a nema a gyara ma yanzu ga abinci ake nema a siya mai majuna mu fatan alkhairi ubangiji Allah ya sa haka shi ya fi zama alkhairi kuma Allah ya sa akwai alkhairi a gaba sunana Alhaji Ubale na Ado Baki sarkin fawon Kaduna Sawo gaskiya ya ba mu mamaki kuma abin ya firgita mu mu da muna tsammani in mutum ya yi amarya zai shiga da lafiya ya kwanta da lafiya ya tashi da lafiya to ita kuma wannan amaryar ina jin yadda ta shigo ta shigo da gaggawa ba sallama ta fada ba ta yi tunani ba ba ta yi nazari ba saboda haka muna kira Allah ya ba shugabancin wannan ƙasa kuma mutane yake wa mulki in ba mutanen ba zai mulki ba nan da nan in za ka je ka hau mashin ɗara naira hamsin yanzu sai su ce maka ɗari biyu ko ɗari biyu da hamsin dalili kuma suna da hujja da suke siya galan ɗaya da wani ike dubu ɗaya ne yanzu ya zama dubu uku da wani abu to muna roƙansa kullum mun taɓa yin fira da kai akan irin wannan ƙungiyar kwada gona ji ta danno suna na abubakar sadauki ƙaraye cire tallafin man fetur ya ɗan kawo tarnaki musamman ga 'yan kasuwa wajen so kaya ne wajen wahalan mai da sauransu da kayan da zaka je ka so shi dubu daya tun daga an cire talabin mai mai ya kara lita ana sai da shi 550 wani gurin 530 to in zaka tafiya nesa in kana biyan dubu ashirin yanzu zaka biya wajen dubu talatin da wani abu zuwa da dawowa kaga wajen dubu saba'in kenan to ga wahalalun abinci da sauran abun nan dole kaya su ƙara kuɗi duk abin da aka ce an samu ƙarin kaya na kuɗi ai dole a samu bambancin kasuwanci inda kana sai da shi dubu daya yanzu an kara maka ɗari biyar kaga sai ka sai da shi dubu daya ɗari bakwai ko da ɗari takwas kaga akwai bambanci kenan kuma yanayin ma kasuwancin ya canza saboda mutane ba su da kuɗi inda akwai kuɗi to duk wannan mai sauki ne to ga rashin kuɗi ga subsidy da aka cire kaga dole abubuwa su hazara sunana bala na ubali eh akwai tallafin da an riga an cire za a waɗansu kaya suna hahuwa suna ƙaruwa to amma mu ma muna da matsala mu 'yan kasuwa muna da matsala mu 'yan kasuwa akwai lokacin da gwamnati ko ba ta ƙara kuɗa ba ba ta cire ba ko mu 'yan kasuwa mugaye daga cikinmu za a ga abu a ƙara ba amma su sun ƙara masa kuɗi kuma a nan najeriya za ga da wuya abu ka ga ya ƙara kuma ya ragu ka ga abu ya ƙara kuɗi ya ragu da wuya ya ringa tafiya kina akwai lokacin da ita gwamnati din ko da ma ba ta cire tallafin ba za ka ga su kayan maimakon ya karawa suke tuna na yusuf aliyu bola tunubu to na shiga mai dauka ba gaciya eh, yanzu ba hidi barawo eh. rubutun nan ba shi yake ba eh. shi gabatarwa ne kawai nashi to saboda haka tun da ya gabatar to sai dai kawai mai addu'a Allah ya mana zabi na alheri amma ƙasa ta dauki zabi shiga tsanani haka kayan abin hawa kudin abinci da dan kayan cefane dai haka da sauransu kayan dai sarrafa abin da duk da ka ala sai ya samu hawan sama hatta transport na masu abin hawa sun samu akashi to amma muka yi dogari ga allah muka haƙura sai ga wata rana allah kama da sauki ana al'amin jibrin magana rage uh, cire tallafin nan da aka yi na mai ya haifar da da yawa daga cikin matsaloli na cinikayya an ɗan samu karancin ciniki ba kamar da ba sakamakon mafi yawanci da yawa wani da yana biyan naira 100 ya zo ya je zuwa da dawa ɗari biyu to sai zama yanzu a wani ɓangaren ma ɗari shida zai biya to ai kaga ko gwanda ya siya a kofar gidan shi saboda da wahala in ya shigo kasuwa ya samu ragin ɗari uku to kako dole ya tsaya kusa to mu kuma dole mu fuskanci kalubale na rashin ciniki to gwargwadon abin da na fahimta kenan wallahu alam to mu dai anan zamu ce ubangiji Allah ka sa cire tallafin man fetur din da aka yi ya zamanto alkhairi ga al'ummar Najeriya karshen wannan rahoton kenan Abdullahi Musa Sogiji DITV gari ya waye ya waye dukan duna